Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Binta Esiyar ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 19 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Muhammad zai ba mu kanun labarai. Joe Biden da Kamala Harris za su karrama rayuka hudu na Amurka waɗanda suka mutu daga cutar COVID-19. Masu bincike sun ce sun gano wani sabon nauyin cutar corona coronavirus a kudancin jihar California, wanda yanzu nan ne yankin da cutar ta fi tsanani a Amurka. A jiya Litinin wata girgiza ƙasa mai karfin maki 6.4 ta afkawa lardin San Juan na ƙasar Argentina. To madalla To a Amurka gobe Laraba 20 ga watan Janairu ana nan ana ci gaba da shirye-shiryen mika mulki da sabuwar gwamnati karkashin Joe Biden amma abubuwa sun sauya al'amarin da ya biyo bayan wasu batutuwa da dama ciki har da afkawa ginin majalisar dokokin kasar inda har aka yi jina-jina da mace-mace. muna ɗauke da ƙarin bayani inda za ku ji ta bakin wasu 'yan kasar. To a Najeriya gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta ci gaba da kama yara almajirai da rufe makarantun da suka sabawa sabuwar dokar hana bara da tallace-tallace. sannan za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da fama da matsalar tsaro a Najeriya yanzu haka mazauna wasu garuruwan jihohin Adamawa da Taraba na kwana da idanuwa biyu a buɗe. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. a jajiberin rantsar da su zababben shugaban ƙasar amurka joe biden da kuma zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris za su karrama rayuka dubu ɗari hudu na amurkawa waɗanda suka mutu daga cutar covid-19 tare da wani biki yau talata a washington matar sabon shugaban ƙasa din wato jill biden da mijin mataimakiyar shugaban ƙasar wato doug m. su ma za su shiga wannan biki inda za su kunna fitilu 400 masu haske a dandalin lincoln memorial da ke gaban majalisar dokokin amurka inda Biden da Harris za su ɗauki rantsuwar kama aiki a gobe da Laraba. Sauran muhimman wuraren a sassan Amurka daban-daban ciki har da gagarumin ginin nan na Empire State Building da ke New York da kuma ginin Space Needle a birnin Seattle duk za a haskaka su a lokaci guda. 'Yan kwamitin bikin rantsar da Biden sun ce ɗaruruwan garuruwa, kabilu da al'ummomi su ma za su gudanar da irin waɗannan shagulgulan na haɗin kan ƙasa. Biden da Harris sun ɗauki alwashin tabbatar da ganin bayan cutar COVID-19 shine babban abin da za su fi mai da hankali a zaman matakin farko da za su soma ɗauka. Wanda kuma ya haɗa da burin yin allurar rigakafin miliyan ɗari a kwanaki ɗari na farko tare da ba da taimako ga waɗanda suke fama da matsin tattalin arziki na annoba. da Yanzu yayin sama da mutane miliyan sha biyu sun karɓi allurar ta farko a cikin allurar rigakafin biyu a cikin ƙasar. wacce a duk duniya ita ce tafi kowace ƙasa yawan mutanen da suka kamu ko suka mutu daga cutar ta coronavirus. Masu bincike sun ce sun gano wani sabon nau'in cutar coronavirus a kudancin jihar California, wanda yanzu nan ne yankin da cutar ta fi tsanani a Amurka. Asibitin Sida Sinai, ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin likitoci a Amurka, ta ce tana duba samfura daga marasa lafiya 192 a asibitin los angeles da kuma samfura sama da dubu daga ko'ina a cikin kudancin jihar california a tsakanin watannin nuwamba da disamba shekarar da ta wuce an samu sabon nau'in cutar a cikin kashi 36 na sabon nau'in a birnin los angeles da kuma kashi 24 cikin 100 na samfuran daga sauran yankunan birnin Masu binciken sun ce yaduwar ta kasance mai ban mamaki tun lokacin da aka fara gano nau'in cutar na farko a watan Yuli, sannan kuma ba a sake gano wani ba a kudancin jihar California sai a watan Oktoba. Sun ce karuwa waɗanda ke kamuwa da COVID-19 a kudancin jihar California a cikin watanni biyu da suka gabata ya yi daidai da sabon nau'in wanda masu binciken suka kira CAL 20C. To nan ba da jimawa ba Muhammad zai kawo mana karashin labarin duniya kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin A Amurka gobe Laraba 20 ga watan Janairu za a rantsar da sabon shugaban kasa Joe Biden. To amma a wannan karan abubuwa sun sauya biyo bayan wani hari na zanga-zanga da magoya bayan shugaba Donald Trump suka kai a majalisar dokokin kasar wanda ya sa jama'ar kasar da sauran duniya cikin damuwa. A yanzu haka hukumomin tsaron kasar sun kafa shingaye ana suka jirge dubban dogarawan kasa domin kare irin tarzoma da ta afkawa kasar a ranar shida ga watan Janairu. Abokin aikinmu Baba Makeri da ke babban birnin New York a nan Amurka ya samu tattaunawa da wasu 'yan Najeriya domin jin ta bakinsu. nan New York kamar sauran jihohin Amurka hukumomin jihar da ba su fitar da wasu bukukuwa da za a yi a fili ba duka dai saboda kaucewa barazana annobar COVID-19 da kuma batun tsaro da ya biyo bayan tarzoma da ta tashi a Washington DC yayin da magoya bayan Trump suka afkawa majalisar dokoki. Ko shakka babu bukin rantsar da shugaban kasa wani sha'ani ne da ke dauke hankalin duk wani ba amurke ko a ina yake a cikin kasar da ma faɗin duniya. sai dai bukin rantsar da zababben shugaban kasa da za a yi a gobe ya zo da abubuwa da ba a saba gani ba inda galibi za su kalli taron ne ta talbijin ko kuma ta yanar gizo muhammad mada jami'i ne a hukumar birnin new york kuma tsohon shugaban 'yan afirka mazauna new york ya ce ba za a ga shagulgulan da aka saba gani ba a birnin new york idan an rantsar da shugaban kasa yawanci kamar misali jam'iyya na democrat sukan iya shirya dan eh, taro ko dan liyafa haka su dai celebrate shugaban kasan amma da yake yanzu saboda covid sai sa wayannan duka an dan dakatar da su da kuma kasan akan yi wani parade ko wani abin da wannan duka saboda covid na ji wannan duka an dakatar da wannan duka sai dai wasu rahotanni sun nuna akwai yiwuwar jam'iyyar democrat mai rinjaye a new york ka iya shirya wani dan kwarye-kwaryen buki ta yanar gizo inda mawaka za su halarci bayan shugaban kasa mai jiran gado ya ɗauki rantsuwa na ji ta bakin wasu mazauna new york game da kira da mahukunta ke yi na gujewa halartar bukukuwa a cikin wannan lokaci Sunana dai Muhammad Sani mai lakami da Sani Aro daga nan birnin New York. Bayan haka ni abin da na gani dangane da matakin tsaro da aka ɗauka kan wanga bukin ya yi saboda zaman lafiya ba abin da ya fi tunda kowane shekara ba haka ake yi ba wannan ne ya sha bamban da wanda ake kiyayewa ya fi jinya kuma wai uwar rago ita ake wa barka don shi tunda baka samu ka je can baka duba cikin talabishin kaga ka tsira da lafiyanka kuma kaga duk abin da ake yi can sunana zakariya muhammad wanda aka fi sani da zakari na malam mamman na ankara a birnin new york ina ga matakin da aka dauka ina ga shine mafi alkhairi ba da ma masalolin da aka samu gami da eh, birnin da aka yi ma wannan gidan ba ma. da curutan da ke damun mu a wannan lokaci to ya kiyaye jama'a da dama ga daukan wa'annan curu surutan yasa ina ga inda aka sarinta nan ina ga shi mafi alkhairi baba ya yakubu makeri sashen hausa na muryar amurka daga birnin new york ma'adalla a gaishe ka baba makeri To bar mu haura Najeriya inda gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta ci gaba da kama yara almajirai da rufe makarantun da suka saba sabuwar dokar hana bara da tallace-tallace da kuma ka'idojin kare kai daga cutar coronavirus har sai ta tabbatar da al'umma sun kiyaye ka'idojin da gwamnatin ta shimfiɗa. Shugaban kwamitin aiki da cikawa kan yaƙi da cutar coronavirus a jihar Kaduna, Manjo Garbai Hayari ne mai ritaya ya ce ya zuwa yanzu sun kama almajirai sama da 200 kuma za a ci gaba da kamawa har sai al'umma sun cika ka'idoji. Wakilin Murya Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikra ya aiko mana da ƙarin bayani. shugaban hukumar Kara haɗura da kula da ka'idojin hanyoyi a jihar kaduna wanda kuma shine shugaban kwamitin aiki da cikawa kan yaƙi da cutar corona a jihar kaduna manjo garba ya harimi mai ritaya ya gaya wa muryar amurka cewa ya zo yanzu dai kwamitin shi ya kama almajirai sama da ɗari biyu sannan kuma adadin almajiran zai ci gaba da karuwa domin ko kwamitin zai ci gaba da kama dukkanin makarantun da ba su rufe ba na farko da muka fara kama almajiran nan mun kama su cikin mota ne an ɗauko su daga wurare daban-daban muka kama mutane 22 na biyu kuma sai makarantar sheikh dahiru bauchi a su ma muka je muka kama mutane 140 sai shekaran jiya muka je nasarawa wata makaranta ita ma muka kama mutane 75 so kuma abin nan haka za mu ci gaba duk sai mun karaɗe wannan ƙananan hukumomi guda 23 yanzu ya zuwa yanzu ɗalibai ne hannun Jiya dai muna da ɗalibi guda ɗari biyu har da saba'in da ɗaya. So kuma kasan kowane lokaci ƙara kamo su ake yi. Makarantar Sheikh Dahir Usman Bauchi dai ita ce makarantar da ɗalibanta suka fi rinjaye cikin almajiran da wannan kwamiti ya kama ya zuwa jiya Litinin. sai dai kungiyar alarmomi masu makarantun tsangayu ta ce kama ɗaliban da aka yi a makaranta suna kwance ya saba wa doka. alarma suleiman idris mai zube shine shugaban wannan kungiya mun tsinci kanmu a wani yanayi da zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a ranar laraba wanda ta gabata wasu jami'an tsaro suka shigo gidan shehu dayar usman bauchi shehin mu shehinmu mu suka zo tsakiyar dare sha biyu da rabi suka zo da tiya zabin dugogi yara suna kwance suka firgita suka razana su da harba tiya gas da wasu abubuwa masu kama da wannan suka kwashe yaran nan amma suna magana cewa yanzu haka makarantu suna rufe a jihar Kaduna ya aka aka buɗe wannan makaranta to inda zaka gane cewa wannan abun akwai wani makarkashiya ko wani abu a ƙasa idan har makarantu suna buɗe ne ya kamata a ce sai su je da rana in sun ga ana karatu ne ɗalibai kowanne da allon shi a hannu to shine in sun yi wannan ba za a zarge su ba amma menene na dalilin zuwa tsakiyar dare sha biyu da rabi ɗaya saura duk da nuna damuwar da shugabannin irin waɗannan makarantu na allo suka nuna dai shugaban kwamitin aiki da cikawa na yaƙi da cutar corona jihar kaduna manjo garba ya rimi mai ritaya ya ce makarantun ne suka taka doka a gwamnatin jihar kaduna ta faɗi ta ce kowace makaranta ko ta tsangaya ce ko kuma ta boko ce duk kowa ya rufe to ka aje mutane da yawa a cikin makarantar ka mutum ya karya doka to kuma har yanzu annan makarantun suna nan kuma su wanda suke dauko yaran mutane daga waɗansu jihohi su kawo ta hana suna magana cewa ai da ba din da daddare kuka zo ba za ku tarar da cewa ba karatu ake ba su ma sun tafi hutu to me ya cancanta ai tunda an ce a rufe ai kaga yanzu in ka je makarantar boko za ka ga mutum ko ɗaya na kwance a wurin ai babu malaman tsangayin da wannan kama almajirai ya shafa dai sun ce ba za su ɗauki wani mataki na da hankali hankali ba amma dai za su miƙa wa Allah kukansu game da wannan batu. To kasan dai shi alarama ko almajiri babu wanda ya fi son a zauna lafiya ba zai zanga-zanga ba ba zai ɗauki wani mataki dangane da haka ba matakin za mu ɗauka kawai na yin addu'a shi ne. Amma wace irin addu'a za ku? Ha ah, addu'a in ko an ce addu'a addu'o'i suna nan daban-daban inda mun ce addu'a addu'a za mu yi. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. an gaishe ka isa lawal ikara har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga muhammad da karashen labaran duniya jiya litinin da daddare wata girgizar kasa mai karfin maki 6.4 ta afkawa lardin san juan na kasar argentina a cewar rahotannin farko na hukumar kula da yanayin kasa ta amurka girgizar wacce aka ji ta har santiago babban birnin kasar chile kayayyaki sun zube ƙasa a shaguna ta lalata gine-gine da kuma haifar da fashewar babban hanyar san juan dangane da bidiyon da aka wallafa a shafin twitter an kuma ba da rahotannin katsewar wutar lantarki amma ba a tabbatar da asarar rayuka ba nan take a yau talata gwamnan san juan sajiyo unak ya buƙaci mutane da su kwantar da hankalinsu yayin da suke tantance tasirin da girgizar ƙasar ta yi wanda ya biyo bayan jerin wata girgizar da ba su da ƙarfi tsarin gargadin na tsunami na amurka ya ce girgizar kasar da ta faru a tsakiyar yammacin argentina ba ta haifar da barazanar tsunami ba kuma ba a buga wani gargadi ba rahotannin farko sun nuna girgizar kasar wacce ta afku a karkashin kasa mai nisan kilomita goma a ƙasan cibiyar da ke kusa da pochito na argentina a yau talata yawancin kasuwannin hannayen jarin yankin asiya sun yi sama a jajiberin bikin rantsar da joe biden a matsayin sabon shugaban ƙasar amurka kasuwar zuba jari ta nikita tokyo ta yi sama da kashi 1.3 cikin 100 S&P ASX ta Sydney ta rufe inda ta cira da kashi 1.1 cikin 100. Kospi ta Seoul ta yi sama da kashi 2.6 cikin 100. Kana t e ta Taifi ta rufe inda ta yi sama da kashi 1.7 cikin 100. A hada-hadar da aka yi da karshen gini, Hang Seng ta Hong Kong ta cira da kashi 1.8 cikin 100 yayin da Sensex ta Mumbai ita ma ta cira da kashi 1.2 cikin 100. To a gaida Muhammad Baballe. To har yanzu a Najeriya yayin da ake ci gaba da fama da matsalar tsaro a ƙasar yanzu haka mazauna wasu garuruwan jihohin Adamawa da Taraba na kwana da idanuwa biyu a buɗe. Na baya-bayan nan shine garkuwa da aka yi wa wani basarake a jihar Adamawa Ardo Mafaran da kuma yadda aka kashe wani ardo da ke taimakawa jami'an tsaro a jihar Taraba wajen yaƙi da masu garkuwa. Wakilin murya Amurka da ke Adamawa Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana da rahoton. yayin da a najeriya ake ci gaba da fama da matsalar tsaro yanzu haka mazauna wasu garuruwan jiyon adama da taraba na kwana idanuwa biyu a bude sakamakon matsalar garkuwa da jama'a na baya bayan shine garkuwan da aka yi wani basarake a jihar adama a dumafaran wato ado mustapha ardo da kuma yadda ma aka kashe wani da ke taimakawa jami'an tsaro a jihar taraba wajen yaki da masu garkuwa da jama'a wato ardo veli to sai dai kuma yayin da ma wannan ke faruwa yanzu haka tuni rundunar 'yan sannan jihar adama ta baza komata domin ceto basarakin da aka sacin dsp suleiman shi shine kakakin rundunar 'yan sannan jihar adamawan ya ko ne irin matakan da aka dauka to ibrahim abdulaziz gaskiya ne shi arno mayo faran jiya yan bindiga sun shiga har gidansa inda suka yi garkuwa da shi suka tafi da shi amma nan take da rundunar 'yan sanda suka samu wannan rahoto kwamishinan 'yan sanda na jihar adama nan take ya ba da umarni a gaggauta a nemo shi sannan kuma duk inda yake dai duk kokarin da za su yi dai su tabbata sun kwaso shi daga hannun mugayen mutane sannan kuma a kama duk wayanda suke da hannu a ciki a tabbata kuma an sheshi ransa kamar adamawa yanzu haka a jihar taraba hadakar kungiyoyin maki, a jihar na nuna su game da kisan da aka yi wa ado bele alhaji sabi tukur da ke ma zama shugaban kungiyar Miyetti Allah na jihar ya ko bayyana halin da suke ciki a yanzu. Dukkan Fulani na jihar Taraba ba Taraba kawai ba suna zaman juyayi na wannan mutuwa. Gurzo ne ya rasu. Gurzo ne ya mutu. Allah ya ramshe shi, Allah ya ji kansa. A maganan tallafi ta hannun gwamnati a gaskiya ban da wani masaniya ta gun iyalansa, 'yan uwa da abokan arziki cewa ko tallafi wanda suka samu daga gwamnati. Sai dai mu roƙonmu mu muna roko gwamnati ta taimaka gwamnati ta sa hannu ta taimaka ma iyalansa su taimake su sabili da a kulliyomi aikin da yake yana aiki ne don samun zaman lafiya a jihar taraba a don haka muke roko gwamnati ta shiga ciki ta taimaka ma iyalansa to ya koya jama'a ma ke ji game da abubuwan da ke faruwa cikin kwanakin nan ga ta bakin wasu talakawa a jihar adama da taraba yanzu allah ya kama wani zamani wanda mutum dai ba zai kwanta ya rufe idonsa biyu ba sai dai da ido daya kuma ya dinga roƙon allah ubangijin allah ya kare shi ya kare al'umma ya kare ƙasa a gaskiya yanayin tsaro mu a jihar adamawa musamman ma a bangaren kauyuka yana ba mu tsoro sosai domin kasancewan ba mu bacci ido a rufe domin idan ka duba yanda yanayin da ake yin garkuwa da mutane manyan mutane ana karɓan kuɗin fansa ƙasa idan aka zo fa aka gama da waɗannan manyan mutanen karshen za a komo kanmu mu talakawa ne koma da menene fata ko shine Allah ka ƙarshen wannan matsala na tsaro ko a samu a daina jin tsoro Ibrahima Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya Shefa Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com murya ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattauna da shugaban kungiyar manoman alkama a najeriya alhaji salim sala muhammad inda ya fara bayanin irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a najeriya duk wada shirin da gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar na tallafawa manoman A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Makano Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayarsa kamar haka. Yanzu da kun turza kun turza har yanzu babu sakamako kun haƙura kenan ko kuma akwai wasu dabaru da kuke yi. Ai yanzu nan ma muka sa ɗan bar wato kokowa da duk wani wanda yake da haƙƙi da zai taimaki noma alkama a ƙasar nan. Ran juma'an nan da ta gabata an yi wani workshop a ƙasar nan dan Kano akan harkar noman alkama an yi taron bita akan noman alkama tare da masana da gidan fulawa da ma'aikatar gidan gona wanda ma'aikatar gidan gona bana ta sayi iri buhu dubu shida ta ce ta ajiye a jos a jos ɗin kuma zanga-zangar da aka yi ta yan sas ta kwashe kaga babu wannan tallafin sai yanzu an ce akwai injina da famfon ban ruwa za a taimaki noman alkama da shi a farashi mai ɗan inganci to mun rubuta kadda muna jira to muna nan muna bibiya kuma idan da gaske ake yi a ƙasar nan ba noma alkama kawai ba kowane noma za a yi fa sai fa an zauna ana tuntuɓar juna tun daga kan manomi na ƙasa har zuwa kan shugaban ƙasa sai an zauna domin kowa da irin basirarsa da irin fikirar da Allah ya bashi da irin gogewarsa da Allah ya bashi amma akasari abubuwan da ake yi ƙasar nan manya ne suke zama daga sama suna ganin su masana ne sun san komai su rubuta su tsaro abubuwa su kawo kuma yanzu ya zama wa mutane wahala wai kamar yanzu bayananka sun nuna kamar mambobin kuma eh, gwiwa su ta kare kenan da harkar noman nan na alkama kenan to ba gwiwa ce ta kare ba amma shi ka san mutum idan ya abu yau ya yi gobe ya ga baya samu wani tallafi aka a zai samu matsala yanzu kuma kaga babban matsala take ciki ga harkar shine idan manomi ya yi noman nan na ɗaya babu ingantaccen iri mai kyau tun wanda aka samar mana yau shekara hudu da ta wuce baya har yanzu ba a samu mana da wani iri sabon iri da za mu noma na alkama ba wanda ga kasashenmu nan nan kurkusa idan ka je masar ko ka tafi sudan suna samun tan biyar har zuwa tan bakwai na alkama saboda duk shekara ɗaya biyu za su samu da sabon iri muku babu wannan ita masana'antar na eh, yake kiranta santar da take bincike mm. akan noman alkama din tun da ta samar da iri na shekara hudu baya da ya wuce har yanzu bata samar da wani sabon iri zai wadaci mutane ba na farko wancan ma din da aka samar din bai wadaci manoman da ke noman alkama a kasan nan ba mm. to in dai za a yi noma a gyara noma to lalle ne a rika samar da sabon iri na alkama a ce duk shekara biyu a kasar nan in an gwada wannan ya ba da tan uku an gwada wancan ya ba da tan hudu in dai manomin najeriya zai noma alkama kai bashi ma ya ce daga tan hudu abin da ya sama ina tabbata maka duk wani wanda yake noman shinkafa ma ta rani da wani noman tumatir duk zai watsa da noman alkama domin noman alkama ta fi sauki kuma ita daga cashewa ne kawai sai buhu sai kasuwa yanzu eh, ga wannan dimbin kalubale hmm. ga ma sabon kalubale da aka ce an tanadi wasu kayayyakin aiki yan yan tarzoma yan sun sace su hmm. bana kenan ba zancen noman shinkafa a ku eh, noman alkama kenan akwai noman alkama domin wato lokacin da muka sai wata hadaka da wata cibiya ta kasashen duniya ta koya mana wani ilimi na community based seed wato duk wani manomi idan sun zauna a wannan alkaryar su noma iri su yi noman iri wanda za su ajiye saboda baɗi ba dan wannan noman iri da muke ajiya saboda baɗi ba sai in ce maka babu irin da za a noma alkama a ƙasar to wannan iri da manoman mu suka ajiye shi suke tanadi da shi muke amfani duk shekara idan ta zo noma alkama a bana din nan sai da muka samu a cikin tanadin da manoma suka yi sai da muka samu wato tan dubu ah, tan ɗari biyu da sittin na noma alkama wato buhu kusan dubu kenan na noma alkama wanda muke da niyyar raba wa manoman mu a noma alkama na bana saboda ga matsalar wannan tsari da muke yi na cbn an gobarwa program mm. to amma bana cbn din ta fito da wani tsari ta ce za ta ta samu iri daga waje za ta kawo manoman mu za a ba su don su shuka iri na alkama to su ma da mun sa rai za a yi kamar hekta dubu tamanin amma yanzu kuma sai muke jin labarin kan cewar hekta dubu arba'in za a yi saboda an samu wata yar matsala amma duk da haka alhamdulillahi in za a ci gaba da samo da irin daga waje a kawo kamar mu kaga kungiyance bara mun samo daga sudan ba mu samu damar shigo da shi ba saboda uh, uh, cutar corona bana mun samo daga uh, cairo za mu kawo lokaci ya kure mana saboda ba mu da kuɗin da za mu saya wanda kamata gwamnati ya kamata shigo ta saya ta ba manoma su noma to amma wannan rubuce-rubucen da muka yi da sauransu har yanzu bai kai gaci ba ga lokaci ya kure saboda haka za mu yi amfani da wannan iri da muka tanada a hannun manomanmu da wannan jihar da ta tanada a bata nata rago da yi a saya a kai wata jihar da ba ta da shi da haka muke sa ran insha Allah za mu yi noman alkama bana amma muna kira da babban murya ga kan cewa in ana sa a wuce kalubalen noman alkama a tanadar da iri mai inganci a tanadar da kayan noma na zamani to ina tabbatar maka da kan cewar shekara ɗaya biyu nan idan ka zo najeriya za mu rage raɗaɗɗin kuɗaɗenmu da ake ɗiba ake tafiya wata ƙasa ana kai mata arziki ana so alkama ƙasar masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. yanzu kuma sai labarai a takaice. a jajibiyar rantsar da su zababben shugaban kasar amurka joe biden da kuma zababbiyar mataimakiyar shugaban kasa kamala harris za su karrama rayuka hudu na amurkawa waɗanda suka mutu daga cutar covid-19 tare da wani biki yau talata a washington matar sabon shugaban kasa din wato jill biden da mijin mataimakiyar shugaban kasar wato doug m hope su ma za su shiga wannan biki inda za su kunna fitilu 400 masu haske a dandalin lincoln memorial da ke gaban majalisar dokokin amurka inda biden da harris za su ɗauki rantsuwar kama aiki a gobe da laraba masu bincike sun ce sun gano wani sabon nau'in cutar corona virus a kudancin jihar california wanda yanzu nan ne yankin da cutar ta fi tsanani a amurka asibitin sida sinai ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin likitoci a amurka ta ce tana duba samfura daga marasa lafiya 192 a asibitin los angeles da kuma samfura sama da 4,000 daga ko'ina a cikin kudancin jihar california a tsakanin watannin nuwamba da disamba shekarar da ta wuce a jiya litinin da daddare wata girgizar kasa mai karfin maki 6.4 ta afkawa lardin san juan na kasar argentina a cewar rahotannin farko na hukumar kula da yanayin kasa ta amurka girgizar wacce aka ji ta har santiago babban birnin ƙasar chile kayayyaki sun zube ƙasa a shaguna ta lalata gine-gine da kuma haifar da fashewar babban hanyar san juan dangane da bidiyon da aka wallafa a shafin twitter an kuma ba da rahotannin katsewar wutar lantarki amma ba a tabbatar da asarar rayuka ba nan take a yau talata yawancin kasuwannin hannayen jarin yankin asiya sun yi sama a jajiberin bikin rantsar da joe biden a matsayin sabon shugaban ƙasar amurka kasuwar zuba jari ta nikita tokyo ta yi sama da kashi 1.3 cikin 100 S&P ASX ta Sydney ta rufe inda ta cira da kashi 1.1 cikin 100. Cosby ta Seoul ta yi sama da kashi 2.6 cikin 100. Kana T-Sec ta taifi ta rufe inda ta yi sama da kashi 1.7 cikin 100. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da niger. wanda ya daidai da karfe takwas da agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin sai editan mu na yau wanda ya kasance shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha da Julie Leathers Gresham wanda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Esteru da ke muku fatan alkhairi ma'asalam. Yanzu kuma sai ku dakaci mu na yau da gobe.